so muke zamanto an kawar da ita gaba daya daga nan dubu biyu da talatin. Irin gurin da ake so a cimma kenan na dakile cutar zazzabin cizon sauro da kasashen duniya suka runguma. Tuni kuma an fara samun galaba na raguwar mutanen da ke kamuwa da ita wannan cuta a shekara a cikin kasar ta Nijar. Kamar da yadda Suleiman mamma mai kula da yaki da cutar zazzabin cizon sauro a hukumar kiwon lahiya ta jihar da magaram ya shaida mana. Ana samun ci gaba da yawa bisa kan wannan uh, cuta ta masu cizon sauro saboda alƙalminta ya ragu tunda mun samu mun ɗan kwatanta tsakanin bara da na bana an samu ragowa dewa na masarauci da sauro da ke a bara an samu kaman mutum dubu hamsin da biyu da ɗari biyu da biyu wanda suka kamu da masarauci da sauro bana kuma dubu arba'in da bakwai ne da ɗari biyar da tamanin da biyar suka kamu da masarauci da sauro kenan ka gani an samu ragowa dewa. ta wajen dubu hudu da shida goma sha 4,617. Wannan ci gaba ya biyo bayan waɗansu ayyuka da aka kaddamar yau da waɗansu 'yan shekaru kamar da yadda Madam Zanedo Hajiya Maryama wadda ita ce jagorar gidan likita na CSE Zangu ke cewa. Tun mace tana da ciki ake ɗaukan matakan. tunda ana bata maganin masassarar cizon sauro na riga ya so uku ake basu kansa aihu kuma ga gidan sabro da ake basu kenan masassara tana rage dewa a yanzu tunda da ba wuya he kaga masassarar cizon sabro ta mai ciki ko ta yi wani bari ko ta aihu lokaci bai yi ba e ko ko yara an kama na su sun sike tunda akwai su ma rigakafi da ake musu inda damana ta yi CPS kin da muke yi. Abu na farko a matakin da zai kai ga cimma guri na dakile wannan cuta ta zazzabin cizon sabro shine da rigakafi kamar yadda Suleiman Mamman ya jaddada wanda ya ce kuma akan shi ne suka fi da karfi. Abin da muka so mutane su gane an ce rigakafi ya fi magani. Mun so ya zamanto an yi rigakafi bisa kan wannan cutar. Rigakafi kuma ya shahi daga gida kuma da abin da mu muke tsara bana ma in sha Allah za a gaban sangen amma zai shahi departement hudu Magariya mata mai murya da dingas saboda an hu samun masassarar cizon sauro a wajen tun da waje ne wanda ya hu samun damana waye kai bai tsaya ga birane na kasar ta Nijar kaɗai ba domin a cimma wannan guri har a cikin karkara al'amarin ya kai Aisha ta garin Allah da ke cikin karamar hukumar Belbeji ta mana karin bayani akan mahimmancin sange. Amfanin sange saboda sassara cizon sauro dan shi yasa ne ake cewa a ƙasa sange a kula da sange. Da yaro da uwayen yaro duka kowane an ce shiga cikin sange. Kenan sauran nan kenan abin da ya kula maka kenan cikin jikinka shine zai kama kenan cikin jikin yaro. Tunda kai kake dauke da cikin nan yaro kenan abin da ya cije ka kenan ya shahi yaran nan. Kenan in ciwo kai yana cikin yaran nan. In ka kula maka kanka ka kula mai yaran kana cikin ciki sai dai dukkan da ci gaban da ake gani ana samu akwai koma baya sosai a wajen tsafta musamman ma a cikin manyan manyan birane sannan kuma wani abu da ke kara bada tsoro a game da cutar zazzabin cizon sauro a kasar ta Nijar dai shine irin yadda cutar take rikidewa zuwa mai kama jijiyoyin da ka kaiwa kwakwalwar mutum ko kuma neuropathy kamar yadda aka gani a shekarar da ta gabata Ibrahim Malam Cillo daga kofar likitan gari ta tsakiyar birnin da magaram RFI Hausa